bai da hankali amma ba zai zagi uwar shi ba sai ni me ka kawo da rashin hankali kulla matsiyaci ya riga an gama ba aka bayan zai kai ka wuta wani labari mara daɗi da ya sami mai yanzu yanzu nan daga majiya mai ƙarfi cewa jami'an tsaro sun kama matashin malamin nan daga cikin ɗaliban Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi wanda ya caccaki ƙungiyar Izala ya faɗi kalamai waɗanda suke masu kaushi masu muni ga shugaban ƙungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalau da sakataren ƙungiyar Sheikh Kabiru Haruna Gombe da ƙari'inta Sheikh Ahmad Suleiman. Kalamai ne da suka janyo kace na ce a social media suka ta da haso suka janyo kalamai ne da suka janyo kace na ce a social media kuma suka buɗe ƙofa sosai wajen wasu su samu dama su ci gaba da faɗin abin da suka dama ga ainihin wato ko waɗannan malamai na ƙungiyar izala. Amma la izala kun yi asara wallahi. 'Yan izala kun yi asara. kun yi asara su balalau suna ta wasa da hankalin mutane suna ta wasa da hankalin mutane da sunan kungiyar izala suna ci suna ci suna ci ci suke ta yi. kowa da irin wayan da yake ya ci kudin kowa da irin yadda yake waye yake cin kudin shi ai wannan abin da yake faruwa din na rantse maka da Allah kowa ya riga ya san cewa ƙarya suke yanzu ka duba kaga yanda da kabiru gombe in yana wa'azi ake sauraron su ba yanzu ba a sauraron sa wannan wani bangare ne daga cikin kalaman da malam afa kallahu ya furta waɗanda za su iya fusatar da kungiyar izala wanda hukuma akwai wasu kalaman masu kaushi waɗanda ba za su taɓa yi wani ɗan adam daɗi ba a jingina masa su wasu daga cikin kalaman sun shafi taɓa shakhsiya kamar irin kalaman da malam afa kallahu ya amfani da su wajen siffanta wasu daga cikin malamai duk da bai ambaci suna ba cewa malami yana da tumbi ya ce aminci ya yi tumbi yana juyawa da kyar da kai da wuya suna juya ƙi da dai wasu kalamai waɗanda suke koma ga taɓa shaksiyar ɗan adam wato suna taɓa mutuntaka ta mutum ne ba su da alaƙa da wani hali ko ta ɗabi'a da ɗan adam ya aikata suna koma ne ga wata halitta da Allah ya halicci mutum a kai. kowa an san shi da cikin taka take fiyat kamar nawa Allah ya sa nan gaba kan nayi katan ciki eh ai ai dama ce ai ko yawa ka je kai ta ci hayan bayan hayan bayan wuya ta yi kato inda ka juya ya ka da kyar wuya ta ta ta yi katuwa da juya yake ce an ji an dura giris ai bai bai ko to duk da wannan kiban amma kuma sai gashi nan wai ana request din wani karin kuɗi ga gidaje ga motoci ga manyan kaya ga wani aiki a babban riga maka malam gaba da baya talakawa suna kwana da yunwa kana malami ka je ka kashe wani uwar aiki wannan kuɗin aikin nawa ne kaga malantan kenan wani hakan ya saba manhaji na musulunci ya saba manhaji na da'awa daga cikin kalaman malam afakallahu akwai tuhumar waɗannan wato ko shahararrun yan ƙungiyar izala da cewa sun karɓi kuɗin yan siyasa sun karɓa wajen Bola Ahmad Tinubu sannan sun karɓa wajen Atiku Abubakar gashi ba zakka an kuma samu dukiyar motan da suke hawa daidai da irin motan da shugaban ƙasa yake hawa tama kuma suna neman wannan ƙarin kuɗin kuma kaji malaman izala suna neman ƙarin kuɗi to daga nan sun tsallaka yanzu ga sunan kuma suna tare a gindin Tinubu an ci na Atiku an kare yanzu sun koma kuma an ci na Buhari kuma sannan yanzu sun koma jikin Atiku Atikun ma ta kare yanzu ga su a gindin Tinubu duka waɗannan kalmomin da ma sun su ba za su taɓa yawa wani mutum mai daraja mai kima a jingina masa su ba ko da ku a ce sa'ansu ne gaya musu balle wanda suke ganin sun haife shi wasansu ma sun yi jika da shi wannan magana ta yi kamar talafa sai dai kuma kwatsam yanzu muke jin labari cewa tuni an kama malam kallahu a yau din nan yanzu aka na hannun jami'an tsaro to ba shakka wannan abu ne ba mai daɗi ba duk mai imani zai ji kaikayi a ransa kasancewar shi malam kallahu malami ne yana da ilimi yana da ɗalibai yana da masallaci da yake ba yake karantar da su dole abin ba zai musu daɗi ba kuma dama tun farko abin da muke ta magana akai wasu suke gadin baikin mu kenan har da waɗanda suke bid'antar da mu akan ɗaukar salo na zafi ba za mu daina gaya mutane ba gaskiya akan cewa a rika sassauta harshe yayin da za ka yi magana akan wani musamman idan aka ce wanda za ka yi magana a kansa dattijo ne mai shekaru dole ka yi amfani da usulubin da za a fahimci cewa ba ka zubar da mutuncinsa ba ba ka zubar da kimarsa ba ba ka tozarta shi ba ba ka aibanta shi ba wani sako ne na gaskiya kake isarwa ko dai gare shi ko ga masu sauraron sa domin su gane wani kuskure da yake ɗora mutane a kai don kada su bi. Tama musiba ta girmama lokacin da siyasa ta fara tunkaro kai. malamai maganganunsu sun ƙara canja salo daga irin kalmomin da aka saba ji suna faɗi a baya ba shakka wannan ba karamar baraka ba ce ko masu sukar shigar malamai siyasa sun ƙara samun dama su faɗi abin da suke so su faɗi ga da malamai tare da cewa a rasa malaman da za su yi magana akan siyasa a rasa malaman da za su wayar da mutane kai akan sha'anin siyasa wata baraka ce mai girma wacce Allah zai iya tuhumar al'ummar musulmai akan ta ranar gobe alƙiyama domin ya zama kamar wani nau'i na fardu kifaya kasancewar siyasa nan da ita ake naɗa shugabanci kuma wani abu ne da yake da tufka tufka da murda murda da makirci da sharri da kulle kulle dole a samu wasu malamai da suke da ilimi kuma suka san siyasa din wanda za su rika magana da harshe na nasiha da faɗakarwa kuma da wayar da kan al'umma to saboda haka abin nan dai da muke faɗi tun a baya muke wa mutane nasiha akan a rika sassauci sannan yaro ya san girman babba lokacin da zai bashi sako kada ya bashi sako ta fuskar da babba zai kai ga an zubda masa da mutunci an fasatar da mabiyansa wannan abin dole sai an gyara wannan sala sannan shawarwarin da muke taba ba mutane akan abin da wato matasa suke yanzu kawai yaro kamar abin da aka yi mai girma gwamnan jihar Kano da abin da aka yi matar mai girma shugaban kasa duka abu ne da bai dace a goyi bayan wanda ya ba ko da a ce an bi wani salo wajen yi masa hukunci akwai aibu sosai akwai wani nau'i na son zuciya mutum ya fito yana kare jarumin wancan yaran ya zama abin da ya fi damun ka shine kawai an zalunci yaron ko da fa an zalunce shi din kamata ya abin da ya kamata ya fi maka ciwo shine al'ummar mu ta lalace ana zagin manya a social media ya za a magance wannan matsalar sannan a ƙarshe sai ka cike da cewa wannan abin da aka yi zalunci ne ba a yi daidai ba ba wannan hanya ya kamata abu ba a magance matsala wannan shine abin da ya kamata duk wani mai magana ya yi abu na ƙarshe game da su manya abin da shafi manya na shi ƙungiyar izala shekabiru haruna gombe Sheikh Ahmad Suleiman da Sheikh Abdullahi Balalau muna kyautata masa zato mutanen kirki ne suna da alkhairi a cikin al'umma idan sun nuna wa mutane wanda ya cancanta to sun fita idan kuma suka nuna mutane wani rubabbe wanda bai cancanta ba to fa dole su tare da amsar da za su ba wa Allah ranar gobe alkiyama to a ƙarshe gaba da shi malam afakallahu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bashi mafita domin wannan abu da ya faru da shi jarrabawa ce ba daɗi ya kamata mu ji a ranmu ba ko kuma mu riƙa faɗe-faɗe a'a mu roƙi Allah ya bashi mafita ya sa kuma gaba ya kiyaye domin duka mu yan adam ne ajizai ne kowa yana iya fada cikin zamiya kuma sakamako yana iya biyu baya akan sa kamar da ya faru ga da daga cikin mutane waɗanda suka fada cikin zamiya to tun da haka ne ke nan, mutum kada wani abu ya samu wani kai masa dariya a ka roƙi Allah ya bashi mafita ya kuma shirya shi ya kuma kiyaye kai kada ka fada cikin wannan matsala muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayyade tafi da kafa ba ku kama shi ku buga shi da ƙasa ya yi rubda ciki ku kama ƙafafunsa ku rinka jansa akan fuskarsa nake so ya je wutar jahannama duk wanda ga an masa haka manzo Allah ce ba komai ya jawo masa ba harshen sa ya girbo masa harshe kadai zai girbo maka wannan bala'i wai maganganun da kuke faɗa da shiga mutuncin al'umma da kuke yi da zagin al'umma da kuke da keta alfarmar al'umma da kuke yi ƙasa ta zama ba babba ba dattijo ba mai daraja ba wanda ya wuce a zage shi ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa saboda biyan buƙatar wasu ya Allah duk wanda yake amfani da matasa a zubar da jinin al'umma don biyan buƙatarsa Allah kada ka biya masa buƙatarsa ya Allah in shiga yake so ya samu wajen wani ɗan siyasa Allah ka gina katangar ƙarfi a tsakaninsu idan shi din yake neman wani matsayi amma ta hanyar zubar da mutuncin al'umma da malaman addini ya Allah political ambition ɗinsa Allah kai disappointed da shi wanda addu'a ku ta yinta ku ta yinta wai abin da kuke faɗa ba a rubutawa ne kalinka akwace wai ka ɗauka ƙaramar magana ce ka ɗauka abu mai sauƙi ne Allah ya ce wa huwa inda Allah azim wannan abun da kai a wajen Allah abu ne mai girma sai kiyama ta tsaya zaka sani Allah ya ce walau la isami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim bi anfusihim khairan yayin da kuka ji bakin labari akan dan uwanku musulmi me ya hana kan musulmai maza da musulmai mata su yi wa kansu zaton alheri yanzu qur'ani ba cewa yayi ku yi wa wanda aka kawo labarin akan sa zaton alkhairi ba zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa da ka ji bakin labari akan dan uwanka baka yi wa kanka zaton alheri ba me qur'ani yake nufi idan kai wa dan uwanka zaton alkhairi kanka kai wa zaton alkhairi in kai wa dan uwanka mummunan zato kanka kai wa mummunan zato Allah madaukin sarki ce me ya hana yayin da kuka ji bakin labari akan ƴan uwanku musulmai qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza ku ce maganar da akwai zagin dan uwan musulmi a ciki mu ba ma ciki ba da mu ba gada a makabarta ba da mu ba Allah ka gafarta mana yanzu duk wanda ake so a bata madagara guda ɗaya ce ya ci kuɗi ƙarya ne in kana so ka hada sirgima a masallacin nan zo da jita-jita ka ce liman ya ci kuɗi yan kwamiti za su fara taro balla ya sa a wannan satin liman ya ɗinka sabo riga a ce haba a ni gezina da liman ya sa juma'a da tauce ni dai na kalle ta na ce to yanzu wannan a ce dai liman ne kai akwai wani abu a ƙasa biri ya yi kama da mutum ba wani birin da ya kama da mutum kai ne biri yanzu magana kenan guda daya ya ya ci kuɗi saboda mutane sun lalace an daskarar da kwakwalwarsu iya abin da kwakwalwarsu ke iya tunawa kenan